Baba. Baba, gaskiya ya kamata ka sa ido akan Asiya. Baba jiya fa Asiya a bige ta dawo gidan nan. Kuma wannan ba shi bane karo na farko da ta fare wannan shine kusan karo na uku. Kawai na ga abin ya isa ne gwara in faɗa kar ta ƙarasa lalacewa. Wannan wani irin sharri ne. lallai sai kin yi min kazafi kawai dan na dawo a gaje shi ne zaki ce a bige na dawo ban gane kin dawo a gaje ba wallahi a buge kika dawo kuma baba na mata magana ta ce wai ai kabarin mu ba ɗaya bane har da rantsuwa ke me yasa kullun rayuwarki kullun aka kwana a gidan nan aka tashi asiya ce a cikin kokon zuciyarki ita tsaya miki a kokon rai me ta miki haka kiri nuna bakin ciki tsakaninki da ita na fahimta saboda ta fi ki nasibi shi isa gaba ɗaya kika tsani asiya wallahi a gidan nan nasibi kuma daga Allah ne yanzu ina abin hasada a cikin gyara kayanka hmm? shikenan ta bugu yaya aka kika san ana buguwa to ai ko makawo ya san buguwa bare kuma ni da nake mutum ina kwana da ita in tashi da ita wallahi abu ya ta dawo alhaji ka shiga tsakanina da waɗannan mutanen idan ba haka ba zan dasa bomb ɗin da a cikin gidan nan sai an yi shekara da shekaru bai gyaru ba wallahi <laughs> to dan Allah dan annabi ki hada idan kin hada sai ne ai bem din da yarki ta hada sai an yi shekara da shekaru ba a gyara shi ba <laughs> amma kike wani tsoro to dan Allah dan annabi <laughs> kai ni ba ni ba na san irin wannan wannan abin ke ke a ina kika ya aka kika san cewon abu ta dawo baba na rantse da Allah baba abu ta dawo Baba ya kamata ka sa ido fa akan Asiya ba. Allah ne miki da nufin kanki. Amin. To shikenan ni dai wannan abin ya isa. Don Allah do Annabi idan ba halinta ne ai za ta dawo tarin za ta yi akan ido na ne zan kuma gane ta.